yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan kuna kunanan lahiya da wannan maraicen Juma'a 22 ga watan Mayu. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da 22 da Haka nan kuna jin mu kai tsaye ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Da Halima Jumrau. Yau shirin yau da gobe ya sake koma kan matsalar shaye-shayen abubuwan samaye da hargitsa kwakwalwa wadda ta addabi matasa maza da mata a ko'ina. To babban abin da za mu mai da hankali a kai a yau shi ne yadda matasa da dama ke kasa rabuwa da jarabtuwa da shaye-shaye bayan sun samu tarbiyya ko kuma horon yadda za su daina. Su kasa dainawa suna kasa dainawa ne saboda sinadaran da suka shiga jikinsu suka zame musu kuma jiki ko kuwa makamantansu. To game da wannan batu na ilimantarwa da faɗakarwa akan matsalolin shaye-shaye miyagun ƙwayoyi da matasa ke fama da su, shirin yau da gobe ya gayyato Ibrahim Mai Gari Ahmadu, lauya mai zaman kan shi masani akan al'amuran yau da kullum. Ɗan kasuwa kuma har wa yau shugaban wani gangami ko kuma shiri mai suna Detox Nation, mai hahutukan neman raba matasa da shaye-shaye a Kaduna. kuma idan da lokaci za mu buɗe layin waya ku kira mu tattauna wannan batu tare da ku kai tsaye kahin nan za mu kawo muku wata tattaunawa da mahmud ibrahim kwari yi ma wannan hili na yau da gobe da wata wadda ta taɓa samun kanta a cikin irin wannan hali na jarabtuwa da shan ababen samayi ina budurwa ma ni ban san wani mai shaye-shaye ba kuma haka lokacin da na yi aure kawai rudani ne dai irin na kawaye kuma da na sha ma sai na gama ba wani abu da ake ji wanda har zai burge ya sa ka ci gaba da yi. Za ku ji filin karin magana da kuma amsoshin tambayar mu ta jiya akan dalilan da ke hana matasa rabuwa da jarabtuwa da shan kayan maye. Ku biyo mu ku ji duka a cikin shirin yau da gobe. Karin ranka ya daɗe baya hana sarki mutuwa. Karin magana. Wanda ya aiko mana wannan karin magana ta hanyar imel shine Isuhun Dila paki. To Usman Kahimu yau tun da na yi ta kiran <laughs> eh. oh, Mala Abdullahi Garba Imam ba mu same shi ba. To eh. wannan karin magana me ake nihi da shi wai wai ranka ya dade eh. ba hana sarki mutuwa. To zai da kuka tafi inda alkyabba take za ku je ku jona ni. <laughs> Ba ba na sarkin garin ku na ji. A'a ai abin da ake nufi kin san ai baba ne ya ga baban shi na kuka ya ce ashe baba ma yakan yi kuka. To kin ga akwai Allah shi ne babban sarki to amma bai hana ya dauran shi kuma sarkin al'umma. <laughs> Oh, abin da ake nufi kenan wato wato duk wani abu ne da kake tunanin cewa zaka iya yin tunƙaho da shi to ba zai iya hana ka ka kuma yi ƙasa ba. Mm. Wata rana ba garanti ne da ko tabbaci ne da mm. rayuwa ba. Sarkin garin ku ya ji ka. Ci gaba. Allah shi taimaki <laughs> To yanzu ga amsoshin tambayar mu ta ji akan dalilan da ke hana matasa rabuwa da jarabtuwa da shaye-shaye bayan abubuwan shaye-shayen mayan sun shiga jikinsu. tramadol da indian hemp da exol waɗannan su ne miyagun ƙwayoyi da ababen shaye-shaye da suka yi zama muggan ɗabi'u ga matasanmu. Wallahi ba ƙaramin aiki ba ne kubutar da duk wanda ya shiga wannan harka saboda wani dalili da ake kira drugs addict a kimiyyance. Da zaran sun yi yunkurin bari sai su shiga cikin wani yanayi na motsuwa, a wani bangaren talauci shine umul khaba'isin hwadawa cikin irin wannan yanayi wasu suna shiga harkan ne don ɗebe kewa da mantawa da duk wata damuwa ta talauci sako daga kabir ibrahim gombe yau da gobe kar ku daɗa kar ku rage mugayen abokai shine amsar ɗan uwa nemi tsare ga mugun aboki sako daga ɗan lami siniya gelle zaria Hakika ni dai a nawa ganin talauci ne da rashin sanin abin da amfani da miyagun ƙwayoyi ke haihuwa kuma abin takaici idan muka duba duk matasa ne ke yawan shan miyagun ƙwayoyi. Saboda haka nike kira ga sabuwar gwamnati da ta taimaka wa matasa domin kaucewa shiga cikin wannan mugunyar sahara ta shan miyagun ƙwayoyi. Sako daga Abdullahi Muhammad Mayyama. Ba komai ba ne ya sa ake ƙara samun matasa masu shaye-shaye a arewacin Najeriya, illa sakacin hukumomi ne da suke bari ana shigo da miyagun ƙwayoyin a arewacin Najeriya. Saƙo daga Abubakar Lawal gidan ɗan maye a Jargaba. abubuwan da suke sawa ake ƙara samun masu shaye-shaye tun daga makaranta ko kuma a cikin unguwa abota da masu yin shaye-shayen matasanmu sun yi koyi da ɗabi'un turawa ko waɗansu marasa tarbiyya ta gari. Rashin yin hukunci mai ɗan karen tsanani a kan diloli masu sayarwa da kuma masu sha. Rashin aikin yi, duk wasu lalatattun 'yan siyasa suke ɗaure ma matasa gindin yin shaye-shayen, kuma idan hukuma ta kama mai sayarwa ko mai sha, sai ya bayar da cin hanci a sake shi. ko kuma wani babban mutum ɗan siyasa ya shiga ya hita sai ya karɓi laihi daga hannun hukuma. Kai, wallahi akwai matsaloli da dama da suke kawo shaye-shaye sai dai mu ce Allah ka tsare mu ka tsare mana mu. Saƙo daga Abubakar Muhammad. Rashin aikin yi ne ke da kashi tamanin cikin ɗari wajen faɗawar matasa shaye-shaye. Domin idan mutum yana da aikin yi, yaushe zai tsaya ya bi masu yi har ya koya Sako daga Adam Ahmad Kwajaleo. Tabbas rashin aikin yi ma na ɗaya daga cikin abin da zai sa mutum ya sa kansa a halin. Don haka nake kira ga 'yan uwana matasa da mu guji yin irin shaye-shayen da bamu sa illarsa ba a lokacin ƙuruciyarmu sai mun girma abin ya dame mu. Sako daga Ahmed Sha'aibu shaka Har da rashin tarbiyyar iyaye, kuma ya kamata iyaye su rinka binciken wani irin abokan da ɗiyansu suke abota da su. Sako daga Atta Azza daga Libya. Rashin aikin yi, talauci da kuma uwa uba rashin sanin illar kayan maye. Ya kamata kawahen yada labarai su ƙara himma wajen haɗa ma matasa illar. Gwamnati ta raba matasa da zaman banza ta hanyar basu ayyukan yi, sako daga Hadiza Adamu. Jamila da Usman da ma masu saurari idan kun tuna a wani lokaci can da ya gabata. Mm. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka a Kano Muhammad Ibrahim Koriya ya wata tattaunawa da wasu matasa waɗanda suka jarabtu da shaye-shayen abubuwan samaye iri-iri mm. idan kun tuna a cikinsu har da wata mace mm. mai suna Zahara Musa kuma ɗaliba ce a kwalejin Sa'adatu Remi ta Kano wadda ta ce ta yi zaman shan miyagun kwayoyi ga yadda hirar tasu ta kasance. To yanzu wai kuna sha'awar ku daina eh to ai batun sha'awar ma a daina zan iya ce maka ya haka tunda zai ga mu lida ita yanzu battai a bisa tattauna tunda kuna da majalisa da kuke tattauna abubuwa na rayuwa wai me kike ji suna faɗa ya sa suke shiga wannan harkokin shaye-shaye ito eh akwai dai wata yarinya aisha ba zan manta ba ta taɓa yi min wani labari sanadiyan ma ni da muka haɗu da ita kenan mun je gidan wani cin abinci sahaba muna zaune sai suka zo sai naga irin irin bacce da kamun kai haka tana irin rawar kai sai da na fara ma irin tsagi saboda ni gaskiya ba na son mutum mai rawa kai sai kuma daga baya irin sai ta zauna kamar ta sani ta fara bani labarin ta ita babarta ta mutu da babata ta mutu babanta ya aure kuma matar irin ta fi karfinsa haka to ita yarinya tana zaune gidansu kuma ɗaki ɗaya ne to kagan ta ya aure kaga babu batun ɗakin da za ta kwana sai ta bar gida ta bi kawaye daga nan kuma har irin suka fara koya mata irin ɗabi'a ta shaye-shaye ta fara to ba dai abin da ba ta yi yanzu a takaice ma yanzu haka ba ta gidansu. Bayan wannan akwai wasu da kika ji tarihin yadda aka suke suka shiga kuma saboda tataunawa da kuke da su kina jin suna da jimirin daina ko kuma a tun da sun fara hikina. eh to ita dai Aisha a koda yaushe tana cewa Allah ya shirye ta ita dai tana so ta dina amma fati ita ba ta so ta dina ta ce ita ba za ta iya daina shan kodin ba gaskiya me yasa me take ga miki yasa ito eh ita ta baro gidan iyayensu ne ita ma amma ita zan iya cewa jin daɗi ne ya baro da ita daga gaban iyayenta saboda ni dai ban ga wata takura da ake mata ba a bangaren iyayenta zan iya cewa kawai ita ta ce kaman gada suka yi mafi akasarin 'yan gidansu suna yi kasan 'ya'yan masu kuɗi wasu sai a hankali hmm. to ita gata ne ya sa ta shan kodin gaskiya don haka ma ita ba ta daina eh ta ce ita gaskiya ba za ta iya daina ba in ya zama chronic a jikin mutum yana iya kashe shi in ya daina shi sa ce ita ba za ta daina ba hmm. kina ga kira ga 'yan mata ɗan da suke yin wannan harka ɗin ko iyayensu ko kuma me ma za ki faɗa a gwamnati ito eh ni dai ina kira ga iyayen yara lillahi wa rasuli kamar auren dole da ake wa yara shi ma yana daɗa jefa su a cikin wani hali wanda yana da kyau a ce iyaye su gane yanzu ba da ba ce an daina wa yara auren dole idan yarinya ka duba ka ga a wanda za ta aura akwai cancanta yana da kyau a ce ka duba asali kamar yadda nan muhammadu sallallahu alaihi ya faɗa idan ka duba asali ka duba addini ka ga waye mutum din shi karan kansa in ka yadda da tarbiyyar da aka bashi a gidansu yana da kyau ka amince yarka ta aure shi idan tana so dan a zauna lafiya yanzu malida ta aure ni na ya aure na taba aure ina ma da yara har hudu amma ɗaya yaran su to yanzu kina tare mijinki yanzu ba na tare da mijina shekara hudu kenan ina gida ne ya aka yi umar ta baro yaran gidan da ta haifi yara har hudu ito eh ka san yanayin rayuwa ni ma din da ya gaskiya auren dole dai aka mun to kuma da na zauna ne nazari na gade ba mu yi sai Allah sai na tattara na bar wa Allah sa na haƙura to shine bayan na haƙuran kuma ana zaune ana zaune da Allah kuma ya kawo rabuwan ba ma faɗa ba komai Allah ya raba. Ta yiwu kenan rabuwar ɓaci ko eh, wannan ɓacin ran auren dole ne yasa har Umar Lida ta fara shaye-shaye kafin ta dina? Ni gaskiya lokacin da na yi aure ina budurwa ma ni ban san wani mai shaye-shaye ba kuma haka lokacin da na yi aure ban sani ba. Zan iya ce maka ni da farawar abin da na yi da gama gaba ɗaya ba za a yi shekara guda ba. Oh, me sabba kika fara shaye-shaye kafin ki dina? Ito, eh ni da daman da farko na gaya ma kawai rudani ne dai irin na kawaye. amma ba wai sarai ba kuma da na sha ma sai na gama ba wani abu da ake ji wanda har zai burge ya sa ka ci gaba da yi yanzu umali da za ta yi aure ne ko kuma a yanzu tun da kawai ta ta murje komai yana tafiya daidai shi kenan ba sai an yi aure ba gaskiya ina da bukatar zan yi aure saboda ka san a koda yaushe mutuncin ya mace ɗakin miji gaskiya ni ina da burin yin aure tun farkon fitowa ta ya za a yi umar lida tana da majalisarta da yaranta da suke shaye-shaye kuma a ce umar lida za ta yi aure da auren zai yi a'a ai wannan nufi ne na Allah aure hmm. saboda ni ina da masoya gaskiya ina da masoya sosai kuma da aure suke so na amma ga san da ke aure shi nufi ne na Allah hmm. gaskiya ana samun akasi ta bangaren yin auren a fasa a yanzu haka ma akwai mai aure na yana nan mustapha yanzu da kin yi aure shikenan waɗancan yara naki da suke karkashin ki kun daina mu'amala kenan kuma ko kuma a'a ya za a yi eh to ni dai tunda ubangiji Allah ya taimake ni na tsallake rijiya da baya ai sai kuma in musu addu'a cewar su ma Allah ya shirye su Allah kuma ya ganar da su. sarra halan ka san benelin ana ga yana ta kaɗa yau yanzu haka muna tare da ibrahim mai gari ahmadu lauya mai zaman kanshi masani akan al'amuran yau da kullun ɗan kasuwa kuma shugaban shirin detox nation mai fafutukar neman raba matasa da shaye-shaye a kaduna nan gaba kaɗan za mu tattauna da shi kai tsaye. yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. wato lambar ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. shaye-shaye ya kamata ki bari shaye-shaye yan uwa ki lazamci karamci kada ki sani in zuba da hawaye ya zama mai kayan maye mujiya a cikin su kawaye na so yanzu ne na fito ya miki yar uwa bude kunnaye ki halin da kike kai yanzu bai da kyau a cikin sunaye shawara ce to masu saurare ga mu ga Malam Usman ga Jamila kuma ga Malam Ibrahim mai gari Ahmadu. Salamu alaikum Malam Ibrahim. alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Ina Jamila da Malam Usman. Yau barka da warhaka. Muna godiya sosai da ka amsa wannan gayyata tamu. Ta gode na ne insha Allah. Yawa to da harin harko Malam Ibrahim menene wannan Detox Nation? Wato a takaice Detox Nation wata kungiya ce da muka asasa nan Kaduna domin fadakar da kuma ilmantar da zabarar da al'umma gaba ɗaya. a kan maganan da kuke tattaunawa kamar yadda na ji ake ta sharhi a kai shan kwaya da abubuwa da suka kamar hakan musamman abin da ya shafi matasanmu da kuma yadda yake dagargaza rayuwarsu a harkan lafiya ta fannin ilimi ta fannin zamantakewan al'umma da kuma lardinmu na arewacin najeriya shi sa mm. muka ga ba za mu zauna mu ce wai muna tunanin wai gwamnati ne za su yi komai ba ko ko muna tunanin wasu ne za su zo daga wasu kasashe su zo su kawo mana doki a matsayin matsayinmu na shugabannin al'umma da kuma iyaye matasa muka ga ya kamata mu ma mu yi namu yunkurin mu fito da wata salo ta musamman mm. musamman da muka duba muka ga shi abu da aka banmu da shi yanzu rehabilitation ne wato abu da bature yake kira rehabilitation wato kaman hari ne bayan ihu ne bayan hari sai an bar yaro ya kamu da wannan illan sannan a koma a kashe kuɗi a bi wasu hanyoyi na ceto shi muka duba muka cikin alamun kididdiga a cikin yara goma da suka kamu da wannan abu idan aka kai su wannan irin gidan mm. malam ibrahim yana cikin bayani yawa mm. yawa da na so dama tambayar mu ta gaba da zan mishi eh to ko waya za a dan saki ta mutane ke, yawa eh bari eh kafin a sake lalubo shi mu dan tara wani abu eh sosai haka ya kamata eh amma magana ta gaskiya wannan matsala ta shaye-shaye malam Usman idan muka duba Mm. matsala ce babba ha mm, sosai matsala ce babba kuma da za ka ga kamar ana ganin kamar matsala ce kawai da ta shahi maza amma yanzu abin ya shahi maza da mata kuma yara da manya ma. yara mm. da manya kuma har matan aure a cikin gidaje za ka ga mace an ce tana zaman kubule ku kulle kuke ta mun eh. kubule muke eh, ta yawa to za ka ga mace tana zaman kubule amma akwai hanyar da ta san za ta iya bi ta samu waɗannan abubuwa ta mm, sha kayan maye eh, ko kuma kiga ta tara wasu wanda za ta ce kusan ita ce uwar ɗakinsa a kamar harkar. Kamar wannan wadda mm. Muhammad Ibrahim Kore tattauna da ita, mm. Zahra'u Musa, mm. ɗaliba ce, tana kwalejin wannan Sa'adatu Rima a Kano tana karatu, amma kuma kamar in ka saurara kana je yana kiranta woman leader. Woman leader, eh. Yawwa tana da majalisa inda irinsu irinsu, ko da yake ita eh. ta ce ta daina, amma tunda akwai wani lokaci da ya mata tambaya to dan me ba kya musu haɗa. Faɗa ka cewa su daina yi. Yawwa to ga malam, yawwa to ga, yawwa ga malam. ilimi da ya akan eh, shaye-shaye. sosai. Yawwa to Mala Ibrahim kana jin mu? Ina jin kwarai da Yawwa to ci gaba ka ɗauko magana ilimi sai layi ya tsinki. Da cikin mutane cikin goma. Eh, yawwa eh, yawwa. Wato ididdiga dai sun nuna a cikin yara goma da aka kai gidan turu ko gidan yin mari musamman wato abu da kira da turance rehabilitation center za ki ga kusan bakwai bayan wannan harkar bakwai sai su koma ruwa ma'ana bakwai sukan koma halin shan kwaya da maye da sauransu mm-hmm. shi sa muke tunanin wato mu zo da wani tsari wato na wato abu da kira proactive turanci wato maimakon da za a jira sai yaro ya kamu da harkar me yasa ba za mu kawo nesa kusa ba a sanar da su su san illolin abin mm-hmm. su san matsaloli da yake tattare da shi illolin da yake kwaya ke musu a lafiyance mhm. illolin da suke tattare da shi a al'umance a addinance illolin da yake tattare da shi a matsalan tattalin arziki na lardin arewa da kuma matsalan matsalan da muke ciki na gobe duk al'umman da ta da matasa duk al'umman da ba ta kiyaye kwakwale da lafiya da hankalin matasa ta ba wato tamkar wannan kamar al'umman tawa ce abinda muke tunani idan ba mu tashi ba yanzu to wato wata rana wallahi zamu mu waye gari mu ce ma ba mu da ma gobe abin da ake kira ma yara manyan gobe duk sun haukace ba su shugabannin gobe hmm. idan ba mu wani abu bane yanzu wannan kiran da muke shi sa muke cewa za mu riga zuwa makarantu muna kawo nesa kusa su sani su san illolinsa za mu ringa zuwa unguwanni mu yi amfani da uh, hakimai da dagatai da sauransu a ilmantar da umma har da iyaye kansu su san cewa uh, wannan abin da ake kira misali kamar self denial da muke da shi na iyaye suna tunanin su koyi ko kuma kowa yana ganin kamar dan wuni ne eh, yawa sosai sosai malam ibrahim zaka ga ga yaro yana shaye shaye an gani amma sai a ah, ba dai dana ba ina mm-hmm. ba dai dana ba alhali sharrin magabta ne sosai ko kuma ai dan wane ne ko kuma waye mm. duk wannan yana cikin abubuwa da muke son mutane su fahimta ka amsa cewa kana da matsala gidan kana da matsala sosai sosai kuma ba abun kunya ba ne mutum sai ka hito ka nuna kana da matsala zaka samu taimako eh, yawa yawanci akwai zaka ga tsarin rayuwa irin na kasashen mu akwai abubuwan da bai kamata a ce abubuwan kunya ne, amma sai kaga sun zama abun kunya ana boyewa ba a mutum ba zai hito ba kuma da zarar baka hito ka ce kana da matsala ba ba da za a yi ka samu taimako eh, illan shan kwayoyi kusan tamkar yake da illan nan na cutan kare dangi idan kika tuna lokacin da aka fara matsalolin HIV AIDS wato cutan kare dangi haka muka ta yi muka ta yin buru muka ta tafiya burum burum ana ta kibar da abun mutane da rashin lafiya suna fama da rashin lafiya kowa yana soyewa baya son a san yana da wannan matsala. sai da abu ta malale ta cinye al'umma sannan aka fara kuma gwamnati ta tashi da kasashen waje suka kawo ce agaji aka kawo doki aka ta sanar da mutum har aka kawar da wannan abu da ake kira stigmatization wato kaka kyamaci ne shi to mu abin da muke so mu kawo kenan wannan matsalan daidai take da kwayan eh, mm. eh, cutan kare dangi because shi cutan kare dangi cuta ne wannan ma cuta ne kuma mm. wannan cutar cuta ne wadda aka ɗauke shi kamar hali kamar yanayin kawai yau da kullum babu matsala ka gidan cutar kwarar da kare dangi mutane sun san cuta ne an riga an tsoron da jama'a an san wannan cuta ne ba za ka ma kusanci ne yi ba kuma kowa na kafa kafa baya zo dama amma mm. wannan an bar magana bar kawai sai dai kawai a cikin ra'a ana magana kawai sai a ah, yara na son ah, kashin ka dangare a yi da mm. yau malam ibrahim ga kira mun samu daga sokoto salamu alaikum wa alaikum salamu halima jibril Ahmad Laden Girkau, Talakan Najeriya. To, Malam Ahmad Ladan Girkau muna jin ka kaji tattaunawar da muke wannan matsala ta shaye-shaye. Eh, na ji tattauna da kuke yi da wannan matsala ta shaye-shaye. Mm. Sai dai ina to kira na da nake yi ina son in kira da su mu musamman sabbi daga tun daga shugaban kasa har zuwa shi gwamnan manajan Sokoto Aminu Waziri da sauran gwamnoni da ya kamata a ce ba ko ni da illa a tashi tsaye domin a samar ma matasa aikin yi. domin duka rashin aiki ne ke kawo shaye-shaye amma mm-hmm. idan akwai aiki to insha Allah za ki ga a matsalar shaye-shaye da su ma mata ɗin a musamman ma ga matar da ke hira da ita da ko kuma wakilin ku na Kano da ya hira da ita yau falayi yana mana ai shi ne yawa mm. kuma kamar yadda shi malam Ibrahim mai gari Ahmad yake cewa zaka ga yawanci yawanci mu a irin kasashen mu komi sai a ce gwamnati. Mm. Gwamnati. Mm, gwamnati. Kai wace rawar zaka taka ko al'umma ba? Yawwa a cikin unguwa daga cikin gidanmu idan akwai mai fama da irin wannan matsala. Akwai abin da zan iya yin taimaka mishi idan a makwabta ma akwai mm. wani haka haka haka sai mu haɗu mu ga yadda za mu yi. A murƙushe matsalar ba? Eh, eh sosai sosai amma kam Jamila na ga kina girgiza kai. Gaskiya amma abin da ya magana akan rashin aikin yi dinnan nan ma shi ma matsala ce. wannan mm. yanzu wanda ya kira din nan ya ce a mm. samu matasa aikin yi ba eh, ita ma babban matsala ce saboda rashin aikin yi lokacin zuwa wani wurin ke yawa mm. sannan kamar misali kamar mu na irin aikin da muke sha daga kaje gida kawai da kyar sallah ma idan ka arihi astaghfirullah sai dai Allah ya ga eh kana kana sallah kana sal idan da sallah shikenan gado zaka nema mutum in kana da irin wannan aikin ina ma kana yin ka asuba sai wanka <laughs> sai nan kin ga to kinga ko da kana da kwayar ina lokacin shanta to kinga da irin wannan da gaske yana taimakawa kuma maganar ilimi da yake yawa to yawa mm. gashi mun sa yawa mun sa sake samu malam Ibrahim mai gari salamu alaikum wa alaikum salam sai ka gudi da juna wallahi la'i ne mun sa ba layin Najeriya <laughs> yawa to kana bayani malam Ibrahim na'am wato al'amarin da sai dai a ta du'a'i kuma dole mu jinjina muku ku da kuke ba da wannan gudunmawan musamman malama halima da ita jamila ce Allah ya saka da alheri kuma mu haɗa ƙarfi da ƙarfi. Duk inda wanda suke sauraron mu a ko ina wannan matsalan ba matsala bane na ko mutum ɗaya kamar abu da shiga ma mutane kullum matsala ne da ta ta cutting across ma'ana ta shafi kowa mata mm. yara tsoffi matasa musulmai krista kowa ya shiga cikin wannan kuma yau ba gidan gidan da babu ya zama wato hmm. ya shafi kowa kuma hmm. kuma dole ne a gwamnatance a al'umance a matsayin mu na 'yan kasa masu kishin kaza masu kuma kishin gobe wanda duke tunanin mu kare goben mu dole kowa ya tashi a a haɗa karfi da karfi mu kofofin mu abu da suke yanzu dai kamar yadda na ga mu kuna shiri ne zamu fara zuwa makarantun sakandare daga nan zamu fara sannan mu kai ga iyaye Mala Ibrahim ai daga firamare za ku fara Mala Ibrahim saboda wallahi abubuwan da ke faruwa a makarantun firamare ma abin sai dai Allah ya sawaki kwarai da gaske mun samu ma wani karin bayani cewa wai a ilmance yaro daga shekara tara ake gani yake fara tanadin shiga harkan kwaya ko ajiyar tattaunawa da muka yi wasu masana muke tunanin za mu dan gyara akalanmu mu hada da makarantun firamare mm. amma za mu musu nasu ne wata za a yi dan scaling din shi down wadda za musu shine ta hanyoyin fahimta nasu na daidai shekarun su mm. garin gyara kuma a ji afka da gaskiya mm, sai yawa akwai eh. wani bayani da muka samu haka an ce ko a nan dai cikin garuruwa dai na arewacin Najeriya akwai wani asibitin wanda bai da ma suna inda ake kai irin waɗannan mutane a rana ana biyan ko naira dubu ishirin da biyar ne ko dubu talatin na manta dai ban san ko kun san da zaman wannan asibiti muna jin irin nan jita-jitan amma ba abu ne da zaka iya tabbatarwa ka ce eh haka din ne abu da muka sani dai su masu hali Ah, kamar da na ce wannan abun masu hali na ciki talakawa ma na mm. ciki masu hali su galibu da suke da shi kawai shine za su kai ayan su turai ko su rare su boye su biya kuɗi a mm. kai su kamar wannan santoci da ake gyara kwakwale da da tunanin yara eh amma matsala mala ibrahim ko da an kai su wannan wuri sun yi wata uku wata shida idan suka dawo cikin wannan yanayin da suke da horko mm. abun kuma sai a ga sai a ga kuma sun sake komawa ga shaye-shayen haka ne haka ne haka ne lokaci yayi kuma ai wannan maganar za mu ci gaba da ita kamar da muka yi magana da Malam Ibrahim. Za mu ci gaba eh, sosai Malam Ibrahim mai gari Ahmadu muna godiya sosai lauya mai zaman kan shi masani akan al'amuran yau da kullun dan kasuwa kuma shugaban wannan kungiya ta Detox Nation. Jama'a iyakacin abin da ya sawaka kenan sai kuma litinin war haka da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Da Tafarra Girma Tafarra da injiniya mu Mr. Vasco da Malam Ibrahim mai gari Ahmadu ni ce Halima Jumro ke sallama da ku ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.